Vincent Onyema ya fitar da sanarwa ya fita daga cikin tawagar kungiyar Super Eagle. Da alama dai wannan hukuncin da ya yanki na da alaka da abin da ya faru tsakanin dan wasan da coach ɗinsa wato Sunday Oluse a wannan makon. Bayan da ya isa masaukin masaukinsa a ƙasar Belgium. An dai baiwa Onyema izinin zuwa ƙasar a makare a dalilin jana'izar mahaifiyarsa da aka yi a kwa'iban. ya yi ƙoƙarin yin bayani a lokacin da suke cin abinci, amma Oluse ya umarce shi da ya zauna ya yi shiru. Bayan musayar 'yan kalmomi tsakanin Enyema da Oluse, sai Oluse ya kira dogarawan tsaro domin su fitar da Enyema. Duk da cewa hukumar ƙwallo ta Najeriya NFF ta shiga maganar, har Enyema ya haƙura ya zauna, yanzu kuma ya canza shawara kan bugawa ƙasarsa wasa. A safe yau Alhamis ne Enyema ya kafe a shafinsa na Instagram, inda yake cewa Na yi wa ƙasa ta aiki har na sama da shekaru goma sha uku, na gama aikina. Na riƙe abin da amana, kuma na rera takin Najeriya da kishi. Daga yanzu na ajiye na wanda Allah ne kaɗai zai saka min aikin da na yi har na tsawon shekaru goma sha uku. Allah ya albarkaci Najeriya. Daga yanzu kuma na bar muƙamina na kaftin ɗin tawagan Najeriya, kuma na ajiye matsayina na mai tsaron ragar ƙungiyar. ba zan sake yin duk wani wasa da ya shafi Najeriya ba, ina son na miƙa godiya ta ga magoya bayan Najeriya da ke duk faɗin duniya. Wannan lokaci ne mai matuƙar wahala a rayuwata, amma na san 'yan Najeriya na tare da ni kuma Allah na tare da ni. Allah albarkaci Najeriya.